Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu zuwa wannan lokaci a cikin wannan shiri na haske maganin duhu. A yau insha Allah za mu yi magana ne akan mulkin mata. Kan batun maganar ka. Magana ce take da muhimmanci. A ba su kujerar kwacaukam a ce a gwada ku a gani? Ni a gani na ban goyi bayan a ce mace ta ɗauke wannan kujerar ba. Abu da yawa sai an ba mutane dama. Mun ba zai taɓa tafiya normal ba.